وبث وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيلا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata 27 27 ga watan rajab hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1443 muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana a rayuwa zuwa wannan lokuta da kuma sanya mu cikin waɗanda suka samu damar haɗuwa a matsalaki domin karanta wannan littafi da aka saba karantawa a irin waɗannan rana littafin a kamun jana'izu gida, bida uhawa da a shek muhammad na jini da kuma ya wallafa muna karatu mun tsaya a shafi na 140 kuma za mu shafi a farkon shafi ne amma tun da aka karatu satin da ya wuce daga nan na ga da nan rufe ban sake bude shi wasu yanzu na bude wuda <laughs> a ka'ida kuma yawanci abu ne in za a karanta ayoyin qur'ani ko hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamata ko ta ta ubin su to ka dan iblan ka tafi ciki a ladabin ilimi da sauran saboda za ka ga a take a lokacin kana nazari da ita Allah za ka samu wasu abubuwa na wani abun za ka samu ƙarin bayani a wasu littattafai amma idan ka zo ka jiro haka sai ka buɗe to ba mamaki ilimin ya yi shekaru sosai amma kuma mutum haka ne ya abu ne yawanci muna sha'awar a ce mun yi nazari kafin na ce zuwa ni gaskiya ban yi nazari ba da nan mafi shirye sashen da yanci ba za su an lokacin buɗewa ba sai yanzu nan ana da aka abu na ɗinsa da haka ga wasu shugulgula kawai muka yi don haka muna fata Allah ya samu dace yanzu ya za a yi kuwa kuwan da zai an kaga yan uwa mutum kujera ya ci gaba ne yau ne ko da yau ne yau saboda aka yi a ƙa'ida yawanci malamai suna cewa yanzu kamar za ka fassara ayon alkur'ani akalla idan ka samu littafin da aka yi sharhi wa wannan ayar ko in za ka fassara hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam akalla in littafin da kuke karantawa dama akwai sharhi wanda aka yi wa hadisan sharhi to bayan yana da kyau ka karanta shi tun kafin ka zo ga ilka'i domin lokacin da za ka yi ilka'i a katsan daga mutum ya zauna a kujera idan waɗannan na zama haka wanda yin tsautsayi ya sa mutum ya zauna to za ka ga <laughs> allah su subhanahu wata ala yakan yassare abubuwa a da kalmomin da za ka faɗa da abubuwa wasu abubuwa duka ba za ka san za ka faɗe su ba sai a lokacin da kake zaune ka faɗe su to amma duk abin da ya shafi ja hadisi ka fassara to ka tabbata eh ka gani ka gani. ina kalli ta in sharhi ya litanin da kuke karanta ya yi sharhin ta to akalla da shi ka bi wannan sharhin inda dama ana bukatan ka kara wasu haka wanda za su baka ma'anoni musamman lokacin da kake magana wasu jama'a suna saurara duk abin da za ka faɗa ya zama to bisa ya ƙini da ilimi da kuma tabbatar da cewa eh haka yake don kayi nazari kuma ka samu ƙarin bayani don kana wakilci ne da kuma isar da wani sako in ka ce ƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam to kare zama kai wani kokonto ko son rai ko karkacewa ko min karancinsa in dai da sanin ka ne sai dai in abun da ya zama wannan kuskure wannan wani abubu ne wanda ɗan adam dama shi ajizi ne don haka ya sa a sau da yawa akwai bukatun abunan ba a gurin malamai ba a wata mana ita ba ne mutu shi ko bai nazari ba kawai zai wuce da karatu wannan duk ba a gunan ba ne musamman inda za ka fasara aya ko hadisun annabi sallallahu alaihi wasallam to ya zama mutum ya tabbata ya yayi nazari abunan ko da kuwa ba yau in yi nazari ba ya yi nazari da a baya na abin da za a yi yana magana bisa ilimi ya danganta da irin rikewar da kwakwalwarsa take da shi wani in yi nazari kamar kwana uku da suka wuce to ba zai rike ba ko da kuwa malami ne yana nazari ne lokacin da zai iya faɗa abu in ya faɗa kuma nan da na an jima kuma sun kubuce wadda ana irin wainan kowa da irin yadda yake shi ta malamai magabata za ka same su rayuwarsu ta canja ma wani sa'i akwai lokacin da malamai magabata wani za ka samu lokacin a wasu shekaru da suka wuce duk lokacin da zai ba da hadisi yakan zauna ne ya bayar da ka saboda yana haddace a kwakwalwansa kuma duk lokacin da zai amsa fatawa ya kawo amsa fatawa ne da ka amma idan wani sayi ya zama wasu shekaru sai ka ga baya cewa komai sai ya ɗauko littafi ya buɗe yana ganin abun yana karanta wa mutane yau sai karanta mutane kawai shi ke ba wani sauran bayani sai su je su nemi bayanin da kansu so da kwakwalwansa ba ta yi ila rike abin da za ta rike wasu kuma har su tsufa sosai har su bar duniya kwakwalon su tana nan da kaifi da su ya danganta da yadda allah ya yi wa mutane da kuma irin aikin da kowane mutum allah yake so ya yi gwargwadon irin abin da allah ya ɗora ma na ya gwargwadon kuma irin yadda ya ga daman yake ya tsare wa mutum yadda zai iya yin abubuwa don haka ana da bukatun nazarin hadisai ko ayoyi musamman idan suka shafi hukunce-hukunce a duk lokacin da za a yi magana a kansu saboda an yi magana ya zama to bisa ilimi haka muna fata allah ya samu dace bayan nan tun da kasancewar an saba a darusa a irin wannan lokuta a irin waɗannan ranaku to kuma har yanzu su darussa yawanci ba sa karewa da ke yawanci a wasu lokuta darasin kuna yin sama dole sai ka ga an tsaya an koma wasu bayanai domin ko mutane su fahimta ko kuma mutane su ɗau matakin da ya dace a cikin rayuwarsu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta rayuwa da sahabbai abuna wasu lokuta zai musu bayanan ayoyi ko hadisai tare da kuma ƙarin bayani saboda yanayin da suka samu kansu a ciki mutu haka mamuwa a kowane lokaci muna da bukatun sanin cewa eh, muna lokuta na abu na fitan da lokuta na abu na shagaltuwa abubuwa masu shagaltar da mutum sun fi yawa yanzu Abin da za su shagaltar da mutum ya manta abin da yake muhimmi ya koma zuwa ga abin da ba muhimmi ba to suna nan da yawa abu ne idan ka duba da ko a rayuwar mu haka kawai in an zauna ana hiran sharholiya an fi cin lokaci ba an kara ba sama da yin ana ibada yanzu idan aka taru ana karatun ƙur'ani ko ana fassarawa ko ana karanta hadisi ko ana fassarawa da an garta lokaci za ka ji kana duba hankalinka ya soma barin wurin amma sharholiya da hirarraki da labarai waɗanda ba su da wani tabbas su za ka ga sun ci lokacin ka da yawa ba tare da ka hankala ba shi za shi rayuwar ɗan adam kullum yana bukatan ya san cewa da suke shigantar da shi suna da yawa kan abinda za su nusar da shi sannan tabbatuwa akan nusantuwa ya fi wahala akan kaucewa a rushe kamar yadda komai yake nusawa a yi ta'adi ya fi sauƙi akan ginawa a in gini ne sai a yi kwana da kwanaki kafin a daidaita abubuwansa amma rusawa ba shi kawai a wuri yawa duk inda tsayinsa yake da kyawunsa da ƙarfinsa inda an samu abu mai ƙarfin da zai iya rusa abu to aka fara rusa to lokaci kaɗan ne amma ginawa kuma wani sai an ɗau watanni kuma shekaru kafin a gama to haka duk tsarin alkhairi yake sai an ɗau lokaci kuma an ɗau ah, an yi ta shirye-shirye kafin a tabbatar da miƙewarsa to kullum ya kamata mutum ya zamanto mai tunanin cewa abubuwa masu shagaltarwa ba su shagaltar da shi mafi yawa ba zai iya shagaltuwa zai iya kasancewa a cikin wani hali amma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce annal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytan tazakkaru fa idza hum mubsirun mutanen kirki yawanci dan sai shedan zai shagaltar da mutane su manta to amma kuma in sun shagalta su manta sai kuma su tino ya su gane cewa fa suna tare da shagala a yanzu sai su koma zuwa ga daidai yawanci wannan su ne abubuwan da kullum kowa daga cikinmu zai zama yana yi wa kansa nasihu da faɗakarwa domin a zamanto an samu nasara a rayuwa muna fata Allah ya samu dace sannan nazari na abubuwan da ake karantawa sau da yawa za ka ga ana karanta littafi amma ana bari yana ana tsara gaba baya kuma baya zama abubuwa biyu muhimmai yawanci muna rabuwa da su a tsarin neman ilimi ba kamar na magabata ba tsarin neman ilimi na magabata tun daga sahabban lawa a yau shi shine ana karantawa ana rike abin da aka karanta sannan kuma ana aiki da shi mu wa'ina abubuwan su ne suke ba mu wahala sai a karanta sai ka ga an wuce kawai sannan sai a karanta sai ka ga aiki da shi ya zama wahala to in ba aiki babu amfani haka kuma in ba a rike baya a san abin da aka yi to kullum zai zama kullum mutum kamar bai karatu ba inda bai rike baya ba ba wai rikewa sai dole rikewa na kaifin basira wannan kowa da yadda Allah yi shi amma riƙe ma'anan karatu a zuciya wani zai masa wuya ya rinka karanta abu daidai yana fassara shi amma kuma in ya zauna ana karatu ya kan ba da hankalinka abinda duk na bayani da aka yi ai in an fassara in karanta ko hadisi ko aya da hausa ake fasara duka mutum muna yin hausa mutum duk bayanan da aka yi zamanto ya rike kuma yana nazarin su a ilmance yawa hadisi ne ya ce kaza ko kuma malamai suka ce kaza an karanta mana a gurin karatu don ka kawai ka rike wannan idan allah ya taimaki mutum da rike waɗannan abubuwa to yara duk abun da zai zai zama yana yi ne bisa ilimi tare da cewa shi ba mai karantawa ya fassara wani amma dai zai komai bisa ilimi yadda insha Allah ta'ala zai rinka samun lada gwargwadon yadda Allah ya tana dawa masu aiki bisa ilimi sai kuma aiki da abin duk abin da aka ce an karanta ina umarni ne na wani aiki ko na fila ko mustahabbi ko wani abu in dai aka ce a yi to ka dage in ka fara yi a ranar ba to kada zama ka ɗau lokaci ba ka fara yi kana zaune ka karanta ko aka karanta aka fassara kana gurin a cikin abin da aka karanta aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku rinka yin kaza shike na kawai sai ka ji sai ka aje ba ka ma tunawa kawai kamar wasu ne aka ce wa su rinka yin kaza kuma kana zaune a gurin kuma aka ce maka annabi ne sallallahu alaihi wasallam yace a rinka yin kaza to duk abin da kaje an ce a inda kake zaune a gurin karatu ko a ina ne kaji an wulga da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku rinka yin kaza to ka tabbata in ba ka fara abun a wannan ranan ba to kar ya wuce wa shugari ko cikin wa'annan lokuta ka fara ko da kuwa wani abu ne wanda wasu kila za ka yi shi sau daya kuma a ɗan lokaci kafin ka sake samun dama ka yi to amma dai ka tabbata daga ran da aka ce ilimi ya zo gare ka annabi sallallahu da wasallam ya ce a yi kaza to ka tabbata ka fare wannan shine alladhina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana daga an ce kaza samina wa fa'ala sai a je a ji wannan yana yana da tasiri a wajen samun rahamar Allah subhanahu wa ta'ala da kuma samun taufiki daga Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine abin da sabanin sallallahu alaihi wasallam suka kai an sauke aya ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu bayanin wani abu ko suka ga ya aikata to kowa fa sai ya yi gogarin aikata da zarin ya aikata ko aka tambaye shi ya ce ku rinka yin kaza to shi kenan kawai don haka ba sa jiran abu nan to bai kamata mutum ya jira an ce kaza ba an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a rinka yin kaza to sai kai sai ka zama kai ne kamar kai ne na farkon wanda aka ce kai to wannan yana buɗe kofofin nasara daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala a rayuwar duniya da lahira to waɗannan abubuwa guda biyu rike ilimi da aiki da shi a aikace suna wahalar da damu da yawa shekara ga an sauƙi littafi kaza an ɗauko littafi kaza an sauƙi littafi kaza idan za ka samu hashin mutane waɗanda suna zuwa har aka sauƙe to idan ka ce kuma magana na ilimi cikin abin da aka karanta sai ga ya ba da wuya ba wai ku karanta ku fassara ba karanta ku fassara wannan wani abu ne da amma magana na ilimi kuma duk wanda yake zaune ya kamata duk da dai cewa an adam sau da yawa ba wai zai rike duk abin da aka yi ba amma duk wani abu muhimmi ya zama to mutum ko ba zai ja baki ya fassara ba to ya to yana da ilimin ya shiga jikinsa don yana zaune aka fara sai zama ya shiga da jikinsa abu na biyu ya yi aiki da shi in hannu ne ma kuma to kawai mutum ya hannu nan ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fakar ayi kaza to duk yadda ka saba da abu ka yi kokari daga wannan ranar da ka ji kana zaune aka ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ayi kaza to kar ka dauko cewa kai ka saba da abu a duk yanda ka kai ga sabo da abu da zaran ilimi ya zo gare ka cikin zaman da kake ana karatu sai ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta kaza ko ya hana kaza to shikenan kawai sai ka hannu daga rana to wannan shine abubuwan da gaskiya suke ba mu wahala a cikin dukkanin karatun da ake a duk mafi yawan guraren karatu a wannan zamanin namu ga ka ga ana karatu gurare da yawa a ce an je lafiya a ce an je muhazara a ce an je karatu a ce an ana da majalisi kaza duka idan ka tara yawan cewa an je karatu da yawan zagayawan karatun a cikin jama'a an ka kwatanta da cikin abin da Allah ya ce a yi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi da abin da suka ce a bari da kuma yadda rayuwar take kamar kamar ba a ji sun ce a bari ba wani ta suka kaji kamar ba a ji sun ce a yi ba ka ga wannan dan dama dama ma a yi wani sa ana kwatantawa dan bangarori na ibada inda aka ce a yi kaza sunna ne a yi kaza a ya tabbata da jami'in sallallahu alaihi wasallam to dama dama wannan ana ana kwatantawa ga mutane suna nau'o'i na ibada saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata gare shi ana yi musamman wasu nau'i na ibadoji waɗanda suke da wasu lokuta na yin su to amma kuma hari nan ce an hana kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kaza to wani sai gaskiya mafi yawa muna zaba yawa sai ga an duba an dan man matsa kawai mutum yana mata zai yana mata abubuwa zai zai zai zaɓi mai laushi laushi ko wani abu na haka muke yi wa maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam misali in ya ce ya hana abu to ba sai ka tsaya ka dan man matsa ka ji hannun nan da yayi ayi ne ko kuma a'a a bari ne a'a ayi waye a'a annabi sallallahu alaihi wasallam in ya hana abu to hannuwa kawai gaba ɗaya shine alheri ga rayuwa wannan su ne abubuwan da ya kamata mu lura da su a rayuwarmu muna fata Allah su wani wata ala ya samu da insha Allah mu Allah kai mu mai zuwa za mu ci gaba daga inda aka tsaya a karatu muna fata Allah ya ba mu nasara wallahu a'lam No? Oye, ¿qué? a shi ke nan jin kowa ta yi ku abu nan allahumma salli ala Muhammadu wa ala ali muhammad kuma sallaita ala ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك ma barik اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا اللهم أصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا وأصلح لنا أزواجنا وذرياتنا اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعلك الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك Thank you.